kamar yadda na muku alƙawarin cewa zan ke kawo muku update game da shi ainihin ko na muku bidiyo na part 1 to wannan part 2 ɗinsa ne ka je ka kalli part 1 ɗin da buƙatar haka to kamar yadda kuke gani da farko in kana so ka je ka shiga kai climbing ɗin wannan percentage ɗin da suka baka za ka shiga cikin metamax ne gashi nan na buɗe ta to da zaran ka shiga za ka taɓa nan wajen sai ka shiga cikin browser ɗinta already na saka wannan link a description ainihin link ɗin official website ɗin kenan sai kai fasting ɗinsa sai kai satin yana kamo maka kama haka sai ka taɓa airdrop ga can a sama kana taɓawa zai nuno maka kai ɗan Najeriya ne ko a wace ƙasa ma kake zai nuno maka sai ka taɓa sai kai confirming daga nan zai nuna ma ka zaɓi metamax to sai ka taɓa kan metamax ɗin tukunne ka zo ka taɓa connect tana yin connecting zaka ta shigo maka kama haka zai nuna maka iyaka available ɗin da kake da shi da kuma wanda zaka yi climbing a ƙasa to yanzu lokaci bai cika ba za ku ga ba su saka min ga iya adadin da zan climbing ba sai mu jira zuwa nan da minti goma zuwa ishirin haka lokaci ya cika kowa zai ga nasa ina fatan dai kun fahimci bidiyon nan kuma zai amfanar da ku kar ku manta za ku iya magana a whatsapp ga nan namba na akan screen sannan kun duba description za ku iya ganin group link ina domin ku shiga ciki kuke samun wani update din bayan wannan nan gaba ko kuma ci gaban wannan din nagode ni ne naku AMG Hausa TV